matan suka yi ta waƙen mayar da buƙatar a basu kashi hamsin cikin ɗari na mukamin gwamnati kenan. A lokacin da suka yi wani jerin gwano daga dandalin Eagle Square zuwa ƙofar majalisar dokokin ƙasar, inda suka yi dafifi har na tsawon sa'o'i biyu. Binta Kasimu tana cikin waɗanda suka jagoranci matan. Mu muka zaɓe su, kuma ya kamata a yi da mu. Matan da ke ciki a yi da su. shi ya sanya muka zo mu nuna musu cewa muna nan kuma idan kina idan kina cewa yi da ku me kike nufi a a ba mu matsayi mu ma yadda ake ta ba komi ai dauki dora ma ake ta yi yanzu ba wai yan majalisar suka zaɓo inda ake so ba a dauki dora ake yi mu a banmu ma a ga in ba zaben namu za a yi ba tsohuwar shugabar kungiyar mata yan jaridu madam evelyn onyilo ta ce sun fito kwansu da kwarkwatansu ne domin har yanzu shugaba buhari ba shi da adadin mata a gwamnatinsa saboda haka take cewa shi mr president har yanzu bai kai 30% ba balle 35 son mu nema mata goma sha shida ya kamata a cabinet din Mr. President. Lokacinmu ne ya kamata a bamu an ce 35% affirmative action a bamu 35% ɗinmu ba hakuri ciki gaskiya. Ita ma Hajiya Maryam Aliyu Abdullahi tana cikin shugabannin ƙungiyar haɗakar ta ce sun zo majalisa ne domin a nan ne suke da wakilai. Mun zo ne muna neman mu ƙwatan mu kanmu ‘yanci domin duk wani abu da ake yi a cikin Najeriya na tun ma ba lokacin idan yakin zaɓe ya taso ba mata suna fitowa ɗari bisa ɗari ƙwanmu da ƙwarƙwatanmu amma idan Allah ya ba da sa aka hau kan gwamnati sai ki ga rabon da za a bamu ƙalilan ne wanda mu kuma muna fata cewa ya kamata idan ba a ba ba a yi hamsin hamsin ba aƙalla ko da talatin ko talatin da biyar a ce mata sun samu. Amma a nata jawabi Aishatu Adamu ta ce dole ne su zo majalisa saboda suna da bukatan a ba mata dama su taka rawa wajen zaben shugabannin majalisar sannan kuma ta majalisar dokokin ne za su aika wa shugaba buhari da sakon abin da ya dame su a mun zo mu roƙi najeriya da shugabanta baba buhari ya taimaka ya su taimaka su sa mata a cikin shugabanci saboda a kawo ci gaba ga ƙasar najeriya kina ganin sai da mata za a ci gaba a'a mata su ne iyayen al'umma su suke girmar da mazajensu na aure su suke girmar da 'ya'yansu maza da mata su ne masu tarbiyyar al'umma saboda haka mata kuma suna da ilimi muna da likitoci muna da professors muna da doctors muna da kowa da kowa ma na ilimi mace mata ma fi a wata kididdiga da kungiyar kwadago ta duniya wato ILO ta yi ta ce mata da suka kai biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku ne suke ayyuka daban-daban a faɗin duniya saɓanin maza da suka kai biliyan biyu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.